babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na anas idris hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan kalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما sauraron كلموا لسورة رمى أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a musulunci ya yi magana a kan eh, sifofin shugaba wanda zai shugabanci mutane kowane irin shugabanci babba ko karami shugabanci na ƙasa na jiha na ƙaramar hukuma na wani babbar ma'aikata ministry wata hukuma kowace iri ce kowane ma shugabanci eh, musulunci ya ambaci wasu sifofi da ya kamata ce an yi la'akari da su lokacin da ake zaɓar shugaba ko ake naɗa wani a matsayin wanda zai shugabanci wasu mutane akan wani aiki a ƙisar annabi shu'aib alaihissalam afuwan ƙisar annabi musa alaihissalam lokacin da ya je madiyan ya haɗu da wasu 'yan mata guda biyu sun fito neman abin da za su shayar da dabbobinsu da suke kiwo ya kuma taimaka musu ya shayar musu da waɗannan dabbobi to bayan ɗaya daga bayan sun koma gida sai ɗaya daga cikin waɗannan mata take gaya wa mahaifinsu wani mutumin kirki dattijo mutumin kirki take cewa ya abatista jirhu inna khaira manista inna khaira manista a jartar alamin amin ta ce ya babana ka ɗauke shi aiki mafi alkhairin wanda zaka ɗauke zaka shi aiki shine alqawiy alamin kakkarfa amintace ta faɗi sifofi guda biyu sifa ta ƙarfi da kuma sifa ta amana a hakanan idan muka duba ƙisar annabi yusuf salam lokacin da ya fito daga kurkuku aka kai shi gaban sarki ya kuma nemi sarki ya ba shi wani shugabanci da ya shafi tattalin arzikin ƙasar sai yake cewa ƙala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim yake cewa ka ba ni shugabanci ko ka sanya ni mai kula da taskokin wannan ƙasa ta masar lalle ni mai kiyaye amana ne sannan kuma alimu mai ilimi ne kaga anan sai faɗi sifofi guda biyu kiyaye amana sannan ilimi to shi yasa mu ga malamai kamar ibnu Taimiyya a cikin littafin siyasa ta shari'a bain ra'ayi wa war fi ko islahir fi islahir a ciki yake maganar cewa rukunai guda biyu shugabanci yake da su yace alwilayatu laha ne shugabanci kowane shugabanci yana da rukuni guda biyu yace ce wal'amana wal'amana rukuni na farko shine karfi rukuni na biyu kuma shine amana sai yake cewa wal fi fi kulli bi hasabe. in aka dubi ƙarfi shi kuma ƙarfi a kowane al'amari ana duba ƙarfin da ake bukata a wannan al'amari ya ce kamar abin da ya shafi shugabanci na rundunar mayaka shugaban rundunar mayaka wato kwamanda wanda za a ba shi jagorancin harkar yaƙi ya ce to kaga wannan ana buƙatar ya ce a alƙuwa a wannan ana nufin shaja'atul qalb sanawal khibratu bi alhurub mutum ya zanto yana da ƙarfin zuciya sannan kuma ya san yadda ake tafiyar da yaƙi ya san sha'anin yaƙi don haka aka ce shugabanci ne na mayaƙa to kaga ƙarfin da ake duba shi ne ƙarfi na jaranta mutum ne jarumi ba mai saurin karaya ba ba matsoraci ba sannan kuma ana buƙatar ya san harkoki na yaki. ya san ta inda za a shiga a yi nasara ya san ta inda za a fita a tsira saboda haka yake cewa kaga anan abin da ake la'akari shine shaja'atul qalbi wal khibratu bi al umur bi umur al harbi wa wa mukhada'at al adu san yadda za a za a yaudari maki har ai nasara a kansa yace to kuma kaga in aka zo batun hukunci abin da ya shafi hukunci tafiyar da sha'anin mutane al'umma yace to kuma nan karfi abin da ake nufi shine mutun ya zanto ya san abin da zai tabbatar da adalci cikin mutane wato yana da ƙarfin da zai iya tabbatar da abin da ake cewa adalci to shine nan wasu daga cikin malamai kamar Qartushi a cikin littafin Sirajul Muluk yake maganar cewa shi ƙarfi a abin nan a cikin sha'anin hukunci ana nufin ya zanto mutum yana da ƙarfin zartar da hukunci wato duk sanda ya zanto ga wani abu ya kama na hukunci to ba zai yi wasa ba wajen zartar da shi ba zai yi laɓa-laɓa ba wajen ya ga ya ɗauki mataki ya ce to wannan ƙarfin ake buƙata idan ana maganar sha'anin hukunci ne na mutane saboda haka kowane abu ana duba ƙarfi a cikin wannan al'amari ba ko ina ne ake nufin ƙarfin jiki ba sai dan an yi kokawa da shi zai yi kayi a'a ana duba ƙarfin da ake buƙata a wannan abu, menene shi wannan ƙarfin to haka nan ita kuma amana kamar yadda shekul islam yake cewa al'amana tana koma ne zuwa ga tsoron Allah wal amanatu tarji'u ila khashyatillah tana koma ne zuwa ga tsoron Allah mutum mai amana shine wanda yake tsoron tsayuwa gaban Allah subhanahu ranar da za a yi masa hisabi kan abin da Allah ya dora masa kula da haƙƙin kula da shi abinda Allah subhanahu ya dora masa na tafiyar da al'amuran mutane yana jin tsoron Allah yana jin tsoron ranar lahira to a nan ne ake samun amana don wanda baya tsoron tsayuwarsa gaban Allah ko bai yadda ma akwai Allah ba ko bai yadda akwai ranar lahira ba ko bai imani da wani hisabi ba kaga wanda yana da wahala ka same shi yana da amana domin ya san yadda yake jin a ransa cewa ko bai yayi shi kina yayi ya gama ya wuce a nan? to haka nan zamu ga ah, musulunci yana ah, kula da waɗannan abubuwa ba tare da la'akari da wasu abubuwa waɗanda a da can kafin zuwa musulunci laraba suna ɗaukar su da wani muhimmanci kwarai da gaske wato kamar a ce mutum ba za a ba su shugabanci ba sai ya zanto daga kabila kaza ya fito ko kuma a ɗan wane ne ko yana da kuɗi to a wancan lokacin sukan yi la'akari da wannan hakanan a cikin wasu al'ummu su ma sukan yi la'akari da wannan sha'anin ya fito daga inda suke da sarauta kafin a bashi sarauta ko ya fito daga waɗanda suke da kuɗi kafin ya samu wannan shugabanci to musulunci da ya zo duk sai ya nuna mana wannan ba shi ne a abin lura ba kaga kissar kissar talut kissar talut da Allah ya faɗa mana a cikin suratul baqara lokacin da manyan mutane daga cikin banu isra'ila sha'anin hare-hare da abin nan rashin tsaro ya addabe su wasu kabilu suna yawan kawo musu hare-hare ana tafiya da wasu cikin 'ya'yansu da matansu a matsayin bayi suka zo suka gaya wa annabin zamanin su cewa a samun musu sarki wanda zai jagorance su su fita yaƙi domin su yi nasara akan abokan gabarsu to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika wannan annabin ya ce da su to Allah ya turo muku ɗalutu a matsayin sarki ya sa muku shi a matsayin sarki to wani abu na jahiliya sai kwashe su, ka ce an na yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min walami mai sa'atan min al ta yaya zai zama sarkinmu? mu alhalin mu muka fi shi cancantar mu yi sarauta kuma ga shi ba a bashi yalwar dukiya ba kaga abubuwa guda biyu suke ganin shi su ne matsalarsa na farko su suka fi cancanta shi bai fito daga gidan sarauta ba ta yaya lokaci ɗaya zai zama shi ne shugaba jagora a cikinsu Sana abu na biyu gashi bai da kuɗi saboda haka ta yaya zai iya gudanar da al'amuran mu bashi da kuɗi ta yaya zai iya kwantar mana da hankali bashi da kuɗi wanda wannan yana ɗaya daga cikin al'amarin da ya addabi harkar shugabanci a cikin al'ummar mu cewa sai dan wani sai kuma wanda ya tara abin duniya ba za a iya yarda a ba shi shugabanci ba ko a zaɓe shi a matsayin shugaba ko a wasa shi ya wuce gaba sai ce ai ba dan shi waye shi waye ubangidansa waye ya yi shi haka ba ya da ubangida to wannan bai ma kamata ya ma ya fito ya ce yana son wani abu na shugabanci ko a nuna shi a ce a ba shi wani abu shugabanci ba tunda ba shi da ubangida ko kuma a'a ba harkar shugabancin ne ta haife shi ba ba dan wane ba ne wanda muna ganin da dama daga cikin waɗanda suka cancanta su zama shugabanni a cikin al'umma saboda cancantarsu da amanarsu da adalcinsu da iliminsu da ƙwarewarsu amma saboda ba 'ya'yan suwana ba ne ko kuma a'a ba su da iyayen gida ba su da uwa a gindin murhu kasanto ba su da wannan damar sai dai su yi kallo bakin ciki ya kashe su ko kuma ba su da kuɗaɗe ce ya za a yi wane ce shi za a yi bayan baya da kuɗi ta yaya zai iya sayan delegate ta ya zai zai sayi ƙura'a ta ya zai ba da kuɗin campaign ta ya zai ba da kuɗin pasta ta ya zai kaza ta ya zai kaza an mai da abin wato harka ci ta kasuwanci in kana da kuɗi ka shiga da jarin ka karfa saboda zaka ka ci riba a gaba to wannan kaga shi ya zo ya zama ya zama ya wato wata sanadiyar al'amuran musu ta lalace da yawa daga cikin waɗanda suka cancanci shugabanci a cikin al'ummar mu. su ma waɗannan abubuwa guda biyu an na anna da lahu mulku alaina wa nahnu a bil mulki minhu ɗaya wa lam yu'ta sa'atan min mali biyu waɗannan abubuwa guda biyu sun zama sun hana a samu shugabanni na ƙwarai waɗanda za su tafi da al'umma saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim ce ai ba haka al'amarin yake ba Allah ne ya zaɓe shi ya fifita shi a kanku kuma ya ƙare shi da yalwar ilimi da yalwa ta girman jiki wato Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ilimi kuma ya ba shi lafiya ya ba shi karsashi wanda wannan zai taimaka masa wajen gudanar da tafiyar da al'amuran mulki musamman ma ana magana ce ta yaya za a tabbatar da tsaro ya za a fita yaƙi a jagoranci yaki kaga a nan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya nuna musu cewa waɗancan abubuwa guda biyu waɗanda kuke magana a kansu ba su ya kamata ku duba ba a sha'anin shugabanci mutukar dai kuna son a samu gyara don a lokacin abubuwa ne na sha'anin tsaro suka addabe su sha'anin tsaro suka addabe su kamar yadda ƙissa take nunawa to saboda haka in ana son a shige gaba wajen a ga an jagoranci rundunar mayaka an yi galaba an yi nasara akan abokan fada to dole ne a samu shugaban da ya dace da wannan matsalar to haka ne shugabanci a musulunci ba a duba shekaru ba a ruwansa da shekaru cancantar nan ita ake dubawa tana yi mutum ya zanto mai shekaru ne amma kuma ya cancanta a yayi wannan jagorancin sai yayi. a lokacin da sayyidina usman ya zama khalifa ya kai shekara saba'in sanda aka zaɓe shi akwai waɗanda suke ƙasa da shi a shekaru amma dai aka fifita zaɓensa aka kuma ba shi shugabanci da shekara goma sha yana yi sanda ya mutu shekara tamanin sanda aka kashe shi ya yi shahada sau da haka shukaru ba lalle ne su hana wanda ya cancanta ya shugabanci ba haka nan karanta shekaru su karanta shekaru ba za su hana ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shugabantar da wasu a cikin al'ummansu duk da karancin shekarunsu duk da karancin shekarunsu usman ibn al as lokacin da suka zo da jama'arsa wafdu saqif suka zo majina suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam baya'a cikinsu shine mafi karancin shekaru da aka zo ana son a bar wani ya jira ya tsare raƙuman da aka hau aka zo madina da su sai ya zanto kowa yana son a shiga da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka duba aka ce shine karfi sai ce to shikenan su shiga zai tsare musu to amma da sharadi in sun fito shi ma za a bar shi ya shiga ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya yi masa mubaya suka ce mun ji mun yarda saboda ka ya tsare musu raƙuman suka shiga suka yi mubaya da annabi sallallahu alaihi suka yi masa duk tambayoyin da za su yi masa suka fito suna fitowa suka ce ai sai a kama hanya a tafi ce a'a ba wanda ne sharaɗin mu ba sharaɗin mu shine kun fito ni ma zan shiga saboda ka ba maganar ku tafi bayan gashi na zo har madina a ce na zo na tafi ba tare da na bi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi mun adalci ba suka ce to ka shiga yana shiga dan da farko suna gaya masa cewa ai ba wata tambayar da za ka yi masa face mun yi irin ta don haka in ka zo mu tafi kawai in wani abu kake so ka sani ka tambaye mu ya ce a shi a bashi ya shiga yana shiga ya ce ya rasulallahi abinda nake roƙo ina roƙon ka yi min addu'a ya zanto Allah ya bani ilimi ka yi min addu'a Allah ya bani ilimi ya bani fikihu sanin addini annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka yi tambayar da ciki. duk cikin jama'ar ka ba wanda ya irinta ka roƙi abin da babu wanda ya roƙi irinsa naka ka je na shugabantar da kai a kansu kai ne shugabansu kuma kai ne shugaban duk wani wanda yake cikin ƙabilarka a lokacin kuma shi ne a haddasa humsin nan shi ya fi su ƙarancin shekaru amma da annabi sallallahu alaihi ya ga kaifin hankalinsa da hikimarsa da ƙoƙarin neman iliminsa ya ce to ka je kai ne shugabansu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da yaro karami akan idan cewa akwai manya akwai masu shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da attab ibn asid ya ce ya je lokacin da aka yi makka ya ce ka je kai ne shugaba a garin makka duk da cewa a wannan lokacin bai wuce shekara ashirin ba yana sa shatab amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatuhu makka ya shugabantar da su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da usama usama ibn zaid ya shugabantar da shi jagorancin rundunar yaƙi duk da cewa rundunar akwai abubakar da umar a ciki saboda a lokacin an kashe mahaifinsa a wannan yaƙin da suka fita na mota sauraka akwai wani karsashi tare da shi da jin ciwon an kashe mahaifinsa saboda haka zai iya duk abin da zai yi ya ga cewa wannan fita da za a yi an yi nasara annabi yayi na dubi wannan hikima ya cika da shugaban wani rindina har ma ya zanto ana dan yan tsantsi gumi ana ta yan gunaguni na biya ce kun soki shugabancin mahaifinsa gabanin haka shine zaid lokacin da aka shugaban da shi zaid ibn harisa suna ganin bawa ne ya sa a shugabantar da shi ga 'ya'ya masu asali na biya ce kun yi wannan kuma yanzu kun shugabanci kun soki shugabancin ɗansa to ku sani wannan shi na fi so kuma wannan wa innahu kana la khalitan bil imara ya dace ya cancanci shugabanci saboda annabi ya bashi to haka nan wani lokaci sai kaga wani ga waɗanda aka dade da su amma kuma daga baya wani ya zo ba a daɗe a tafiya da shi ba amma kuma a bashi shugabanci saboda ya cancanta saboda ya cancanta lokacin da za a tafi za zata salasil a lokacin amr ibn al bai dade shiga musulunci ba amma da inda za a tafi aje yakin mutanensa ne za a je yakansu mutanen ƙauyensu ne saboda ka ana ganin zai yi yadda zai yi a shawo kansu a yi nasara a kansu maimakon a sa wani wanda yake bare bai san su ba annabi ya sa amir ibn wanda ganin irin yadda girma da annabi ya rika bashi har yi kirga zaton ma a lokacin ko shi annabi ya fi so sama da kowa ba har yake wa annabi tambaya cewa a cikin maza a cikin mutane wa fi so annabi ya ce Aisha ya ce a maza nake nufi annabi ya ce Abubakar mahaifinta ya ce sai wa yana san ko zai ce shi ya ce Umar ya ce to sai na ƙara gaba domin kan in zamuni ne na ƙarshe to kaga ashe wani lokaci akan duba cancanta a ba mutum shugabanci ko ba a daɗe da shi ba yanzu aka ga harkokin jam'iyyu ka ga ana ta surutu wani bai daɗe da shiga jam'iyya ba bai hidimta wa jam'iyya ba kaza kaza daga zuwansa an yi masa kaza an yi masa kaza to inda a ce cancanta aka duba ba zan ce duk wanda ya shigo jam'iyya aka ba shi wani matsayi cancanta aka duba ba wanda nake nufi ba na san wani lokaci akan yi duba ne na harka ta siyasa a duba cewa mutumin nan mai jama'a ne ana son a rike shi ko in aka ba shi wani abu zai fita shi ma ya je zama ɗan adawa kaza kaza wasu abubuwa dai daban to amma da a ce cancanta za a duba a yi to maganar daɗewa ko rashin daɗewa ba shi ake ba ana duba cancanta ne to irin wannan a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama shugabantar da wasu waɗanda suke masu ƙananan shekaru tare da cewa akwai manya masu wato falala ta ƙasa tare da cewa akwai masu babbar falala irin su abubakar da umar ga abubakar ga umar amma kuma a shugabantar da wani matashi kamar usama suna cikin rundunarsa su ma a matsayin kurata shine shugabansu wa shugabar da wani wanda yake daga baya ya shiga Musulunci baya an sha'ar tabu da shi sannan daga ba Allah ya buɗe kirjinsa ya gane Musulunci ya shiga sai a shugabantar da shi kuma tare da cewa ga abubakar da umar waɗanda su tun farko farkon musulunci suka rungume shi aka sha wahala da su to ire-iren wannan duk abin la'akari ne da shi abin la'akari ne a tafiya ta addinin musulunci wajen samar da shugaba ba a duba wannan kamar yadda ba a duba asalin mutum a wannan asalinsa bawa ne wannan asalinsa ɗa ne daga usama da mahaifinsa usama mahaifinsa zaid ibn harisa da bawa ne annabi ya yanta shi koma ɗa saboda haka in aka tashi ba da nasaba ce usama shi ma ɗan mahaifinsa wato ɗan bawa ne wato asalinsa bawa ne ga waɗanda suke shawa ne wato larabawa na asali to duk ba a yi la'akari da wannan shi yasa a wacin kissa Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal Da haka inda a ce a harkar shugabanci ana la'akari da irin tsarin da musulunci ya zo da shi wajen zaɓar shugaba da danka masa aiki sawa'un shugabanci na koli ko shugabanci na ƙasa-ƙasa da ana magana shugabanci ba ana magana shugabanci da ake maganar ko shugaban kasa ko gwamna ko wani abu a shugabanci duk wani abin da yake shugabanci ne tsawon shugabanci ne karamar hukuma shugabanci ne na wata ma'aikata eh, shugabanci ne na wata makaranta kowane irin abu da za a ce shugabanci ne karkashin mutum akwai wasu da aka dora masa alhakin kula da su da tafiyar da aikinsu to waɗannan abubuwa da ana la'akari da su babu shakka da abubuwa da dama sun gyaru da matsaloli da dama da ake fama da su sun yi sauki ba zai yi wa yi rayuwa ba matsala ba babu waɗanda suka ce za su yi rayuwa na almadinatul fadila da filato ne ta mafarkinta yana ta sa mata ƙa'idoji yadda za a yi rayuwa a wani gari da ko rashin lafiya ba a yi in ko mutum ya rashin lafiya ko dai ya warke ko ko a sallame shi daga rayuwa gaba ɗaya to wannan kaga don mafarki ne amma ba a taɓa samun irin wannan ƙasa ba wanda za a ce babu masu laifi a cikinta ba a buƙatar kurkuku ba a buƙatar asibiti kamar yadda aflaton ya yi ta wannan mafarkin wai a samu irin wannan ba ta buƙatar ɗan sanda ba ta buƙatar kotu ba ta buƙatar kaza ba ta buƙatar kaza da har ya kasance lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu masu laifi an samu munafukai an samu 'yan ta'adda an samu barayi an samu wanda suke aikata zina an samu duk an samu duk wani irin laifi sai dai kawai alherin shi yake shi ya fi rinjaye kuma alherin shi ne a zahiri wato shi ake gani kuma masu alherin suke da karfi suke da bakin fada bakin fada a ji sannan kuma ba a hana musu fadar ba to wanda shi ake so a samu a kowane lokaci in dai wannan ta samu to an samu abin da ake so kuma dan adam zai rayuwa mai daɗi Allah ya samu dace to amin sun amin mala saka da alkhairi tambayar ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa shin malam ya inganta cewar jin kiɗa yana goge alkur'ani ga wanda ya haddace shi a shi jin kiɗa wani abu ne daban kuma alkur'ani shi wani abu ne daban wancan kan shi mizmaru shaitan alkur'ani kuma sautun rahman mizmarun rahman da kar'utita mizmara min mazamiri ali dawud kamar da annabi ya gaya wa annabi ya gaya wa abu musa lashari kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu saboda wancan wani abu ne wanda mutum in ya shagalantar da kansa da shi to zai dauke masa hankali daga kuma abin da ya shafi alkur'ani da karanta shi alkur'ani kullum littafi ne da ake bukatar ka dimanci karanta shi ko yaushe ko ka haddace shi inda ba za ka ta kabitar karatunsa ba to zai kubuce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ce ya fi saurin kubucewa fiye da yadda raƙumi ko raƙuma za ta kubuce daga da bayanta sauraka shi ƙur'ani yana buƙatar ta'ahud yana buƙatar bibiyarsa da bitarsa koyaushe haka idan mutum kuma ya mai da hankalinsa wajen jin kaɗe-kaɗe to shaidan ba zai kyale shi ba shaidan zai zama ya ɗauke hankalinsa tunda wancan sautin shi shaidan ne saboda zai ɗauke hankalinsa daga sautin Allah mai rahama to wannan shi zai sa ƙur'ani ya tafi eh, in ana nufin ta haka to daman wannan ah, abu ne wanda yake sunna ta alƙur'ani inda za ka shagala da wani abu ko ba ko kasuwanci za ka shagala da shi ba ba jin kaɗe-kaɗe ba ka manta da karatun ƙur'ani to za ka neme shi kuma ka rasa sai wani yake malam menene hukuncin wanda suke cewa suna bautar Allah ne ba don lada ba ko buƙatar wani abu a wajensa kawai su bauta suke domin Allah ya cancanta a bauta masa dalilin ubangiji ya cancanci a bauta masa shine sifar rububiyarsa Allah subhanahu wataala shine rabbul alamin rububiyarsa kuma ita ce take bayyana a cikin halittar ka da yayi ya ni'imta ka da ni'imomi sannan yayi maka kuma alkawarin wasu ni'imomin bayan mutuwa wannan ita ce rububiyar ubangiji Allah ya yi ka daga babu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un babu kai Allah ya yi ka wannan ni'ima ce ya sabar maka da abin da yake sama da ƙasa don ka amfana da shi wa sakhara lakum ma fi samawati wa fi ardi jami'an min sai ya hore maka rana ya hore maka wata ya hore maka taurari ya hore maka koramu ya hore maka itatuwa bishiyoyi duka shuke-shuke 'ya'yan marmari ubangiji ya hore maka wannan domin ka samu abin da zaka gina jikinka rayuwarka ta yi kyau ka yi wa Allah godiya ta hanyar bautarsa sannan kuma bayan haka ya maka alkawarin in ka gode zai kara maka cikin karin da zai maka hadda aljanna godiyar na ita ce ka yi abin da ya ce ka hana abin da ya saka wannan daga cikin eh, rububiyarsa shi ne wannan ni'imomin da ya tanada maka a duniya da wanda kuma ya tanada maka a lahira kaga in ka ce kana bautar Allah ba dan su ba to yi aka kai yadda rabbu din ne sannan abu na biyu a ah, ubangiji subhanahu wata baya yin wani abu sai da hikima wani ita ce ƙida ta gaskiya ta ahalar sunna To Allah subhanahu ta'ala ya fa'alu shay'an da shay yana yin abu dan wata hikima babu wani abin da Allah subhanahu ta’ala babu hikima a cikin sa alimun ne hakim ne hakimun ne yana da hikima cikin komai komai da zai yi akwai hikima saboda Allah bai yi aljanna da wuta ba haka kawai ba tare da hikima ba ballantana ka ce kai baka baka bukatar su kai da su da babu duk ɗaya ne abinka wannan ba daidai ba ne sannan abu na uku in muka duba za mu ga hatta annabawan Allah hatta annabawan Allah sun roƙi Allah aljanna sun roƙi Allah eh, ya tsare su daga wuta Haka nan mutanen kirki ƙur'ani cike yake da bayanin yadda mutanen kirki suke roƙon Allah ya tsare su daga wuta a cikin suratu ali imran Allah subhanahu wataala ya gaya mana waɗanda suke يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Allah ya yabe su da wannan cewa suna yin tunani a cikin halittar sama da ƙasa suna tsarkake ubangiji suna cewa kuma Allah ka tsare mu daga azabar wuta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 kare wulakanta su tozarta su a ranar gobe kiyama ya ba su alkawarin da ya yi musu a bisa harshen annabawansa manzanninsa harshen manzanninsa sun zo da cewa an kuma bauta Allah za ku samu aljanna saboda ka suna roƙon Allah da wannan annabi Ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wataala ya gaya mana irin addu'o'in da yake cikin addu'o'in da yake yana cewa ja'alni min warasati jannatin na'im واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون yake cewa ya ubangiji ka sanya ni cikin magadan aljannar ni'ima annabi ibrahim shine sayyidul hunafa shi yafi shine shugaban waɗanda suke tafiya totar akan hanyar tauhidi amma cikin addu'ar sai yake cewa ya ubangiji ka sa ni cikin wanda suke za su gaji aljannar ni'ima ina roƙon Allah aljanna ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin mahajjata in sun je aikin haji Allah ya yabe wasu kuma ya faɗi wasu irin laifin da suke a gurin shaminan nasu min yankun rabbana atina fi duniya wa malahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab kaga ubangiji subhanahu ta'ala sai ya faɗi bayansa na kwarai a aikin hajji abinda suke cikewa da shi kenan ya ubangiji ka ba mu hasana mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu daga azabar wuta kaga cikin yabansu da yayi suna suna neman ya tsare su daga azabar wuta ubangiji subhanahu wataala ya ambaci eh, ibadur rahman bayansa da ya dangana su da ya danganta shi zuwa gare su ya ambaci kansa da sifar rahama yace su ne bayina ni mai rahama cikin addu'o'insu والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سنة يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا الله كأينهم كوتر من دا عذاب جهنم عند أتي برجي واتي mutum ya ce ya bauta wa Allah shi ba don tsoron azabarsa ba ba don san imansa ba da ba zai zama abin kwarzantawa ga waɗannan ba sai zan akwai waɗanda suka fi su ba mu taɓa ga inda Allah subhanahu wata'ala ya yabi wasu ba da cewa suna bauta masa ba sa buƙatar komai gurinsa duk inda zai yabi wasu a cikin alkur'ani yana yaban su ne da cewa suna kwaɗayi a gurinsa suna son wani abu a gunsa suna tsoron wani abu a gunsa Allah subhanahu wata'ala yake yaban bayansa masu tsayawa cikin dare suna ibada yake ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون التي تتجافى جنوبهم عن المضاجع jikin jikunan suna nesa da wuraren bacci wurin kwanciya wanda suna tashi su ta ibada cikin dare yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bauta wa Allah khaufan suna jin tsoron azabarsa wa tama'an suna kuma kwadayin rahamarsa kaga ubangiji ya bai su da waɗannan abubuwa bi suna bauta masa dan tsoron azabarsa da kuma kwaɗayin rahamarsa sannan suna ciyar da abin da muka azarta su Allah ce to babu wani wanda ya san abin da aka ɓoye musu na farin ciki a aljanna kaga inda a ce aljanna ba ta gabanka to da ba zai zama abin kuranta su ba da sai a kuranta waɗancan amma sai ake ma faɗar cewa to sakamakon abin nan da suke yi Allah ya dan musu da abin da babu wanda ya san wannan abin ya yake to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala da ya ambaci waɗanda suke bautar wasu mutanen kirki mala'iku annabawa salihai ce ula'ika lazina ya da'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ويرجون رحمته ويخافون إقابة إن ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب waɗannan da suke bauta su ma suna neman hanyar da za su samu wato dacewa a wajen ubangijinsu ayyuhum aqrab su da su waye fi kusa kenan wayar juna rahmatahu suna fatan samun rahamarsa rahamar Allah ita ce aljanna waya na azabahu suna kuma tsoron azabarsa kaga ubangiji subhanahu wataala ya yabi annabawa a nan da mala'iku da mutanen kirki cewa suna tsoron suna san rahamar suna tsoron azabarsa to kaga wani kuma ya bugi kirje ce shi duk baya bukatar wannan kaga ai kamar yana nuna cewa ibadarsa ta fita a nan Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisansa da yawa inda zaka ga yana kwadaitarwa akan wasu ayyuka ko dai ya ce maka in kai kaza za ka shiga aljanna ko ce wanda ya kaza yan za ka kare shi daga wuta in ya zanto wannan ba shi ne babban adabi ba to me yasa annabi zai kwadantar da mu sai ce ku rika yin kaza dan ubangiji ya ci ka ku dubi rahamarsa wai kaza ka ku ji tsoron azabarsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna ce inna inna inna lil jannati baban yud'a yud'a ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'im ce wanda ya gina wa Allah masallaci ya gina masallaci dan Allah zai shiga aljanna ko kuma ce wanda ya ya ya abin nan ya ya wato aljanna tana da kofa da ake kiranta ar-rayyan babu wanda zai shiga sai masu azumi nabi sallallahu alaihi wasallam man sama lillahi yawman man sama yawman la lillahi yawman ba'ada Allah bainahu wa bainan nar saba'ina khalifan nabi ce duk wanda ya yi azumin yini ɗaya dan Allah Allah zai nesanta fuskarsa da wuta da tafiya shekara ɗaya shekara saba'in inda a ce duk wannan ba abin duba ba ne da annabi ba zai ta kwadaitar da mutane akan wannan ba za mu ga hadisin mu'azib ibn jabal saurayin nan da ya salla bayansa mu'azib ibn jabal ya tsawaita sallah shi kuma ya koma baya ya sallah sai ya tafi a riga cewa munafiki ne je kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kira mu'az ya masa fada ce kada ka fitini mutane a fattanun anta ya mu'az gaba ya tambaye shi me kake yi yace shi ai kawai a sallar sai kan roki Allah aljanna ya nemi tsarin sa daga wuta amma sai yake shi saurayin yake ci amma ban san kai abin da kake faɗa ba in kana taka sallar da kai da mu'az annabi ya ce haula hanu dande mu ma wannan muke roƙo mu roƙi Allah aljanna mu kuma nemi tsarin sa daga wuta annabi kenan saboda ka wannan magana ce wacce take ba ba magana ta ta daidai ba kuma za ta tafi da doran nasoshi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa ba da kullun ki kwadaitar da mutane abinda za su yi su shiga aljanna su kuma kubutar da kansu daga wuta to sai shi kuma ne ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hani da mutum ya niki gari domin ziyartar kabarin annabawa da salihan bayi ko ziyartar masallatai idan ba guda uku nan ba shi ne ke cewa shin haka malam zai shafi gayyatar taron buɗe wani sabon masallaci ko ziyartar malamai ga waɗannan masallatai abinda hadisin yake magana a kansa shine mutum ya riki gari ya tafi wani guri domin yana ganin gurin yana da wata daraja ta musamman yana da wani fifiko na musamman ko kuma aiki a gurin yana da wani lada na musamman ko akwai wata albarka ta musamman wannan shine abin da ake hadisin yake magana wannan shine abin da malamai da yawa suke faɗa dangane da hadisin la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid masjid al-haram wa masjid hadha wa masjid al-aqsa yace kada ku yi gari domin tafiya wani wuri sai kurare uku masallaci mai alfarma na makka da masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam madina da masallaci masjid al-aqsa saboda haka hadisin ba yana magana cewa ka ba a na gargare ai kowace irin tafiya ba babu wanda ya taba irin wannan fahimtar tunda an sani ana tafiye tafiye ana tafiye tafiye zuwa kasuwanci wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah ana fita ayi tafiya saboda an tafi yaki ko wani kai samami da ubangiji idan darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah da sauran ire-iren wannan an sani ana tafiya ziyara akwai hadisai da suka zo suka nuna falalar ziyara mutumin da ya fita ziyara ɗan wansa wani gari ya ci karo da wani mala'ika yake sa bai san mala'ika ba ne ina za ka zan je gari za ziyarar wani ba abinda zai kai ka sai ziyara shi dan Allah ya ce yi eh. shi to Allah ya maka albishi da aljanna to ire-iren wannan saboda ka duk wani abu wanda bai danganci tafiya ta musamman saboda wannan guri ba mutum ya tashi ya ce zai tafiya daga Kano zai tafi katsina ko zai tafi jigawa saboda masallaci kaza sallah a ciki tana da falala ko ya samu wata albarkar wannan guri wani bai halatta ba shine aka hana amma in wata bukata ce za ta kai shi wani karatu ake yi a masallacin zai je masallacin don ya samu karatu a gurin za a azumi wasu sukan je su yi itikafi a wani masallaci ba wai don itikafi a wannan masallacin ya fi sauran masallatai ba inda sun yi haka to sun yi laifi a sai idan a wannan masallacin akwai wani darasi da suke so su halarta to sai suke ganin Bala su je su itikafi a can dan su samu wannan darasin ba baya ciki baya tafiya dan neman ilimi wannan bata daga cikin abin da aka hana ma kana المؤمنين أن ينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون sun fassara ayar da cewa ana nufin ar-rihla fi talab ilm tafiya domin neman ilimi sahabbai sun yi tafiye tafiye domin neman ilimi wanda ta tashi daga madina ya tafi masar domin ji hadisi daya ko ya tafi sham domin ji hadisi guda daya duk wannan ta faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama idan mutum ya tashi daga wani gari ya tafi wani gari saboda kawai ya yi sallah a wani masallaci ko don sabon masallaci ne ko wannan baya dacewa ko da masallaci ne za a bude iyayen garin su bude ba sai an yi tafiye-tafiye daga gari zuwa gari ba ne wannan tafiya ba tafiya ce ta neman ilimi ba tafiya ce ta ziyara wani dan uwa fi sabilillahi ba ka tashi ne saboda shi masallacin ka sallah a cikin wannan baya dacewa amma idan tafiya ce ta kaje ka jiyo karatu ko ka je ka ziyarci wani malami shi ma malamin in zaka je ka ziyarci kawai dan neman albarka kawai tabarrukan wannan shi ma baya halatta amma in wani ilimi ne a gunsa da kake fatan samu wannan lokacin sahabbai sun yi irin wannan tafiye-tafiyen don su jiwo hadisi ma kwaya daya ah, daga jabir ya tafi har masar don ya jiwo hadisi guda ɗaya gurin okuba ibn nafi wanda ya tafi ah, ƙasar sham gurin abu ayyub ansari don ya jiwo hadisi guda ɗaya da irin wannan duk sun faru khatibul bagdadi yana littafi ar-rihla fi talab al-hadith yayi shi ne akan tafiya neman hadisi kuma yawanci duk kisoshin da ya kawo na waɗanda suka yi tafiya don hadisi kwaya ɗaya eh, sa'id ibn musayyib yana cewa inna lanar halu. layaliya wa ayyaman lil hadith wahid mukan yi tafiya dare dare da kwanaki domin mu saurari hadisi ɗaya wannan duk baya daga cikin abin da hadisi yake magana a kansa to shi kuma da malam ya matsayin wanda idan aka yi masa sallama shi kuma sai ya amsa da cewa yau wasannu ba wanda duk aka yi wa sallama wajibi ne ya ansa da kwatankwacin irin sallamar da aka yi masa kowace tafiyar da aka yi masa idan huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw radduha haka Allah ce in aka gaishe ku da wata gaisuwa to ku yi wacce aka ku yi wadda tafi wadda aka yi muku kyau ko kuma yadda irin wadda aka yi muku wannan shine wajibi ka yi wa mutum sallama ba wajibi ne mustahabbi ne amma mayar masa da sallama wajibi ne shi yasa annabi ambaci mayar da sallama a cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi ya ce wa raddus salam da mayar da sallama sauraka mutumin da ya maka sallama to wajibi ne ka mayar masa da sallama gwargwadon yadda ya maka ko fiye da yadda ya maka in ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah shi kuma nake cewa malam menene hukuncin mai aure wanda yake yi wa wacce yake nema zai aura cewar ya saki matarsa a halin kuma suna tare shi wannan matar tasa ta saku ko kuwa tana matsayin matarsa har yanzu an ce ya saki matarsa ta ko shi saki ba wasa da shi ba magana ka ce ƙarya nake yi a in dai kai saki lafazin saki saki kai amfani da shi ba kinaya kai ba wacce za ta iya ɗaukan wannan da ka yi magana mai bakin da amma ka ce na saki mata ta saku saboda ka koda da sunan ƙarya ya faɗa ko da sunan yaudara matarsa ta saku saboda ka in ya faɗa haka ne yana jin kamar ai ƙarya nake a a'a wannan ƙaryar kai kake ci mata ƙarya amma a shari'a sunan ta saki to shi kuma wanda yake cewa shin ya inganta cewa idan mutum ya yi satar amsa a makaranta ko sau ɗaya ne to idan ya gama karatun ya samu aiki da wannan takardar yana cin haramun ne to ita satar ansa dai ba ta halatta haramun ne ɗalibi ya rika satar ansa aji don satar ansa algush ne annabi yana cewa man na fa laysa minna algush ne ka rika boye wani abu aibin ka da wani abu mai kyau yayin da ba ka sani ba amma ka saci wani abu abin nan ka saci aikin wani a matsayin naka ne shine wa yuriduna an yuhmadu bima lam yafalu yace suna son a rika yaba musu da abin da ba su suka aikata ba kaga Allah ya faɗi wannan akan laifin wasu cewa daga cikin laifinsu suna son a yaba musu da abin da ba su suka yi ba to yayin da ka saci ansar wani kana so a yarba ka makin da ba naka bane to kaga wannan kai algos wanda ya algosh annabi ya ce man ghashana fa minna saboda haramun ne shi kuma aiki abinda ake ake bukata shine in an baka aiki kai aikin da aka baka yadda ake bukata a biya ka na wannan aikin in har abinda aka baka aikin ka iya kuma ka zo ka yi shi yadda aka bukata aka biya ka wannan ba a cewa ka ci haram ko da takardarka bata nuna cewa wato ko da takardarka ka same ta ta hanyar satar an sace amma kuma aikin da aka baka ka iya shi za ka yi mutane shi yadda aka baka to wannan ba a cewa ka ci haram amma ga tsarin takarda wasu kasashen ma ba sa ɗaukan ta da muhimmanci kamar yanzu ƙasar amerika ba su ɗauki ba sa ɗaukan certificate wani abu in ka zo ma interview za a yi maka in ka kware akan abin da suke so su ɗauke ka aiki a kansa to wataƙila ma har ka gama aikin ba su ce ina ka ba sai dai kawai ga sunan ka cikin wanda aka ɗauka ka zo ka fara aiki ana biyan ka sabanin tsarin ingila su ne suke ɗaukan takardu da muhimmanci da shine abin da yanzu ya kashe kasar mu sai ga cewa yaro ya zo da takardun ƙarya bai iya abin ba amma gashi takardar da ta ce ya iya ya mafi wasu saboda ka sai a zo a kalli iya takardar a bashi aiki in an bashi aiki yanzu ka sayin shi yadda ya dace wani kuma can ya kware amma Allah bai sa ya yi nasara takardar su ta fito da kyau ba cin jarabawa lokaci sa'a ce wani sai ka ga cewa kai kake koya masa masan da kuke kuke muzakara kai da shi kai kake koya masa muna group study yana koya a wajen ka amma ka shiga jaraba kuma sai fi ka maki saboda wani abu na sa'a to ka zo daukan aiki sai a shi ne da nisa ake interview to wasu ma har a ƙara yin jarabawa a aikace a baku wasu ayyuka a ce ku yi to in aka ga wanda ya fi kwarewa a nan ko da takardarsa ta nuna ƙasa yake a maki sai a ba shi aikin damar su ake abin musamman ma ilimi na zamani na sana'a wanda shi daman practical ake so a gan shi to ya iya abin practical bai kamata saboda wani theory a dakilar da shi ba to shi dai abin da ake duba shi asalin satar ansa haramun ce ba ta halatta ɗalibi ya sata ansa amma in aka zo ɗaukan aiki aka ɗauki mutum wanda ya taba yin satar ansa ko ma kaddata shi ta sata ansa ce amma kuma aka jaraba shi ya iya aikin ya samu aikin kuma ya zo ya aikin yadda ake so aka biya shi to ba haramun ya ci ba sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa shin yana halatta mutum ya je ya haƙo zinari na ƙasa ya siyar ba tare da sanin gwamnatin ƙasar ba ko kuma mutum ya tafi wata ƙasar mata daban domin ya haƙa ya danganta da akwai abin da ake kira alhima ƙasa ta kan shinge wani guri ta wannan wannan gurin shinge ne na gwamnati ba a san a shige shi to wani haramun ne ka shiga in ka shiga ka karya doka kana da abin akwai kuma wanda yake musha ne mubah ne wanda duk ya zo yayi wani abu a gurin ya samu shi yasa a ba a tarihi zaka ji ana maganar rikaz wato tsohuwar ajiya ta mutanen da ana maganar ma'adin har ana maganar zakkar su ya zakkar su take da sauransu fil rikazil khums da sauransu saboda wani abu ne zaka zo kana haka ka tsince shi me zaka fitar wani haƙi zaka fitar daga ciki amma in ya zanto akwai alhima wato gwamnati ta ta shata wasu guri ta ce wannan gurin an hana shigowa ko a yi wani abu a cikinsa na haƙe-haƙe ko tsare-tsare ko farauta ko wani abu to haramun ne wani shiga ya yi wannan abun a ciki da ka guraren da gwamnati ta bari a eh, yi gwamnati inda ake haƙe-haƙe na gwamnati a ta sani tana da masaniya ta bari ake da ka ba a cewa wanda ya je haƙa? ya yi laifi ba sai in gwamnati ta ce a je a karbo a karbo abin nan lasisi kafin a yi sai ka je kana yi ba karbi lasisi ba to ka yi laifi amma in ya zanto ba yi ake ko da ba lasisin gwamnati kai ma ka je ka yi to wannan ba a cewa ka ci haramu to sai shi kuma ne ke camalan shin ana yi wa iyaye da suka rasu layya kuma yaya za a yi dan ana yi dan sunna ba ta nuna cewa ana yi wa mamaci layya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi layya ga kansa ya yi ga iyalansa sannan ya yi wata ya ce ga al'ummar sani wanda ba samu layya ba amma ba mu ji cewa ya taɓa yin layya ga wani nasa da ya koma ga allah gaba ba ba mu je ya taɓa yin layya ga nana khadija ba cikin matansa ya so ta matuka da gaske bai mata taɓa mata kishiya ba har ta koma ga allah ma kuma ba mu taɓa ji rana ɗaya an ce wani rago annabi ya ce layyar khadija ce ba haka nan wasu matansa sun su yana da rai kamar zainab bint khuzaima ta rasu lokacin yana da rai ba taɓa jin ya mata layya ba sana akwai cikin irin danginsa na kusa kamar sa hamza sa hamza eh, ya taimaka wa musulunci ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama a wata taɓa ji banzu sallallahu alaihi wasallama ya yi layya da sunan shi ba hakanan wasu da suka rasu cikin iyalansa ‘ya'yansa taba jin ya yi layya da sunan wani daga cikinsu ba hakanan sahabbansa su ma ba mu ji wannan ba to ko da abin da baka ji shi yana faruwa ba a zamanin annabi sahabbai ba su san shi ba to kuma ba zai zama wani abu kuma addini ba kamar da imam maliki ke cewa abin da bai zama addini ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to a yau ba zai zama addini ba wannan ce a lokacin sama kenan a karni na biyu yake faɗar haka sau da inda a ce an samu ana yi tunda akwai dalilin da zai sa a yi din ko ba ba al-muqtadi shi ne dalilin da zai sa a yi din akwai shi wato wani ya rasu kuma ga shi ana da halin da zai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halin da zai zai yi hadiya da raƙuma 100 kaga wanda zai hadiya da raƙumi 100 sai kasa yanka rago ga wani mamacinsa sauraka ba a san ana yin wannan ba haka sai dai kawai ka yi masa addu'a ka masa sadaka amma ba wai da sunan layya ba sai wanda yake ce malamin idan mutum ne ya yi istikhara sai ya ji kyamar abin da yake so ya yi din kuma bai aikata ba amma daga baya sai ya zo ya aikata wannan abun sai kuma yake yin da na sani shin wai yana da laifi a ba mai istikhara mustahabbi ce ba wajibi ba ce in kai kuma kai ka ce ka ba wa Allah zabi kuma ya zaɓa maka kuma ka karɓar zaɓin da ya maka za ka duk abin da ya biyo baya ba ka zargi kowa ba sai kanka ba a ce ka yi laifi ba da kai istikhara ba ka bi ba daman ka ce Allah zaɓa maka sai ya zaɓa maka sai kuma ka ga kai zaɓin kuma kai nakan kake so sai kai sai kuma kai da dama da ƙarshe wani abu ne da kai ya shafa kai kaɗai ba a ce masa laifi ka da Allah tuma lallai saka da alkhairi masu mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiki mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shirin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri hudu hudu biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahama a tiyahu.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sarar zumunta na facebook to madadin shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalemu babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda a da yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh